Radio Hausa VOH ne ke magana a cikin shirin sa na yammaci zango na uku kuma na ƙarshe a wani ranar ta litini. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kuro haka da fatan kuma an yi ne lafiya. A jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka hada da shirin nan na Afirka a yau. Bayan sa muna ɗauke da shirin nan na muryoyin ku masu saurare. daga nan kuma sai kisoshin rayuwa kafin daga bisani mu karkare da tafsirin alkur'ani mai tsarki da muka sabaka muku a dalilin wannan wata na ramadana ha mai alfarma waɗannan da ran allah su ne shirin abubuwan da za mu shirin muku a cikin shirin namu na wannan lokaci amma kafin duk waɗannan sai an fara da jin shirin na ko san ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau litinin 18 ga watan afrilun shekara ta 2022 wanda ya daidai da 17 ga watan ramadan na shekara ta 1443 hijira kamariya masu saurare kukun sun cewa shekaru 68 da suka gabata a rana irin ta yau wato 18 ga watan afrilun shekara ta 1954 tsohon shugaban masar jamal abdul nasir ya yi wa muhammad najib jin mulki kafin wannan lokacin da a ranar 23 ga watan yunin shekara ta 1952 janar muhammad najib ya tilasta wa sarki faruk na masar Marabus daga kan sarautar kasar inda aka nada dan sarki faruk din ya rike sarautar a cikin shekara ta 1953 najib ya yi mulki inda ya shiranta kansa a matsayin shugaban kasar masar na farko amma a ranar 18 ga watan afrilun shekara ta 1954 shi ma jamal abdul nasir ya yi masa juyin mulki inda ya ɗare a kan kujerar shugabancin ƙasar ta masar jamal abdul ya ta gagarumin rawa wajen bijirewa tsarin mulkin mallaka na turawa da kuma shiga kafar wando ɗaya da isra'ila kamar da ya kasance a sahun gaba wajen mara baya ga gwagwarmayar falastinawa domin kwatar 'yancin kansu daga mamir isra'ila hakanan kuma yana daga cikin waɗanda suka ta gagarumin rawa wajen kafa ƙungiyar 'yan mu ta duniya wadda ta kunshi ƙasashe kimanin 120 na duniya. masu saurari ko kun san cewa shekaru 42 da suka gabata a rana irin ta yau wato 18 ga watan afrilun shekara ta 1980 kasar zimbabwe ta samu 'yancin kanta daga mamayar turan birtaniya kasar zimbabwe wadda take gudancin afirka kasa ce wadda ta baƙaƙen fata ce wadda allah albarkace ta da kasar noma turan birtaniya sun yi kane-kane a cikin harkokin kasar inda suke mulkin kasar kai tsaye wanda hakan ya sa aka samu bullar kungiyoyi masu neman 'yancin kai waɗanda suke ɗauke da makamai musamman ma bayan da birtaniya ta bayar da 'yancin kai ga ƙasashen da take yi wa mulkin mallaka a nahiyar afirka wanda hakan ya faru ne sanadiyar raunin da ƙasar birtaniya ta yi a yakin duniya na biyu a cikin shekara ta 1970 ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai a ƙasar zimbabwe sun tsananta ayyukansu akan turan birtaniya a cikin ƙasar inda robert mugabe ya kasance a sahun gaba wajen yaƙi da mulkin mallakar turan burtaniya a ƙasar ta zimbabwe da ƙarshe dai a cikin shekara ta 1980 turawan ingila sun amince a gudanar da zaben 'yan majalisa na farko a ƙasar zimbabwe inda jam'iyyar 'yan gwagwarmaya ta zanu pf ƙarƙashin jagorancin robert mugabe ta lashe zaben daga nan kuma aka zaɓi robert mugabe a matsayin shugaban ƙasar zimbabwe baƙar fata na farko.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 zuwa goma sha biyu da minti hamsin agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamar, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin agogon GMT da kuma Ghana. A kan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar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 wato www.hausatv.com a huta lafiya. Masu sauraro sallama da fatan kuma ana cikin ƙoshin lafiya kamar yadda muke anan. Hassan barka ne ke muku lalemar marhaban a cikin shirin namu na wannan lokaci da fatan kuma an sha ruwa lafiya. Jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da za su zo muku ne bayan Abdullahi Salihu Usman Katsina ya fara karanta mana labaran duniya. to da farko ga muhimman kanunsu. Kasashen musulmi na ci gaba da mayar da martani a kan gona ƙur'ani mai tsarki a ƙasar Sweden. Shugaba Putin na Rasha ya ce kasashen turai suna cutar da kansu ne ta hanyar ƙaƙabawa ƙasarsa takunkumi. Shugabar isi e na Iran ya ce martanin iran zai kasance a tsakiyar isra'ila ne don ta gigin kawo wa kasar iran hari yanzu kuma ga labaran da ke da kasashen masar da saudiya da kuma iran sun jaddada wajibcin hana cin mutuncin dukkanin addinai biyo bayan walakanta ƙur'ani mai tsarki da shugaban wata ƙungiya ta masu tsawon ra'ayi ya yi a ƙasar sweden kamfanin dillancin labaran na ya da rahoton cewa ma'aikatar harkokin wajen kasar saudiya ta fitar da sanarwar allah wadai da matakin da wasu masu tsaura'ayi suka ɗauka a kasar sweden na kona alkur'ani mai tsarki lamarin da yake ci gaba da tanzara musulmi da bakantaran su a sassa daban-daban na duniya a cikin sanarwar da saudiya ta fitar ta jaddada mahimmancin kokarin da ake yi na bunƙasa tafarkin tattaunawa haƙuri da zaman lafiya tare da yin watsi da ƙiyayya shi ma nasa bangaren ministan kula da harkokin addini a kasar masar muhammad muhtar juma'a ya rubuta a shafinsa na twitter cewa dona aiki na tsatsauran ra'ayi wanda zai kai ga kona alkur'ani mai girma kyama ce da kuma wariya da cutar da dukkanin musulmi kuma hakan yana haifar da ƙeya ta zamantakewa tsakanin mutane ya ce suna cutar da zaman lafiya tare da zaman tare suna kuma cutar da zamantakewar 'yan adam ya ce dole ne a guji tozarta duk wani addini domin hakan babu abin da zai haifar illa rashin jituwa ita ma nata bangaren gwamnatin kasar iran ta fitar da bayanin yin allah wadai da matakin kona alkur'ani mai tsarki da masu tsawar ayyuka a kasar sweden inda iran din ta bayyana cewa wannan ba 'yancin faɗar albarkacin baki ba ne ko kuma bayyana ra'ayi cin mutunci ne da kuma tozarci ga mutane sama da biliyan ɗaya a duniya shugaban kasar rasha vladimir putin ya bayyana cewa kasashen yammacin turai suna cutar da kansu ne ta hanyar kakabawa rasha takunkumi kan batun ukraine yana mai jaddada cewa sun haddasa tabarbarewar tattalin arzikin kasashen yammacin duniya putin ya bayyana hakan ne a wani taro akan al'amuran da suka shafi zamantakewa da tattalin arziki a yau litinin inda ya ce a bayanai yake cewa babban abin da ke haifar da matsalar tattalin arziki a 'yan kwanakin nan shine matsin lamba na takunkumi matsalan lamba daga kasashen yammacin turai kuma makasudin hakan shine rusa kuɗi da kuma tattalin arzikin rasha ya kara da cewa ƙasar rasha ba ƙasa ce wadda za a iya durƙusar da tattalin arzikinta a cikin sauƙi ba domin kuwa tattalin arzikinta yana da alaƙa ne da al'ummomin duniya da wani abin da zai cutar da rasha to tabbas zai cutar da duniya putin ya ce hauhawar farashin kayayyaki da aka samu a cikin gida a ƙasar rasha a 'yan kwanakin da suka gabata a halin yanzu lamura sun ƙara daidaita kuma ya ce komai zai koma daidai a cikin 'yan kwanaki masu zuwa putin ya kara da cewa ya zama wajibi a ci gaba da sanya ido a kan yanayin tattalin arziki da kuma kasuwar kwadugo da kuma ɗaukar matakai na lokaci yana mai da cewa babban bankin ƙasar ta rasha da kuma gwamnati suna aiki kafaɗa da kafaɗa domin tunkarar lamarin to jama'a masu harika da sha'afa labaran suna zo muku ne daga hausa radio voh a birnin tehran shugaba ibrahim ra'isi na kasar iran ya ce sojin kasarsa suna sanya ido matuka akan isra'ila yana mai gargadin cewa idan isra'ilan ta yi gigin kai hari a cikin kasar iran to dakarun kasar ta iran kuwa za su mayar da mummunan martani akan muhimman cibiyoyin gudanarwa na gwamnatin isra'ila shugaban ya ce na zuwa ga gwamnatin isra'ilan shi shine idan kuna neman kulla alaka ne da wasu kasashen yankin to ku sani cewa dukkanin abin da kuke yi a kan idanun sojojin mu yake kuma a kowane lokaci kuka wani kure kan mu to lallai za ku gane kuran naku shugaban na iran ya yi wannan gargadi ne a inda yake karɓar wani farati wanda aka gudanar a yau a birnin tehran domin tunawa da ranar sojoji a ƙasar ta iran rundunonin sojin na iran dai sun nuna kayayyakin yaƙi daban-daban wanda iran ɗin ta kera a cikin gida sojojin haɗakar da ke ƙarƙashin rundunar haɗin gwiwa ta mngtf daga najeriya da nijar da kuma kamaru sun samu nasarar kashe mayakan iso fiye da ɗari cikinsu kuwa har da manyan kwamandoji guda goma a cikin 'yan makonan da sa gabata yayin wasu hare-hare ta sama da ƙasa da dakarun suka kaddamar a yankin tafkin chadi kakakin rundunar sojan haɗin gwiwar ta ƙasa da ƙasa kanar muhammad dole ya ce dakarunsu sun kutsa a cikin yankuna na masu tayar da ƙayar baya wanda suke cikin yankin tafkin chadi kuma an yi aron gama da su an kuma kashe adadi mai yawa daga cikin su inda bayyana cewa an kashe mayakan 'yan ta'adda na aisuwa fiye da ɗari da suka hada hada kwamandojinsu guda goma ita kuma wannan farmaki zai ci gaba har zuwa lokacin murkushe ayyukan ta'addanci a yankin to jama'a masu saurare ƙarshen labarin duniyar kenan. To a gaida Abdullahi Salihu Usman Katsina ɗauke da labaran duniyar yanzu kuma sai taskar mu ta shirye-shirye za kuma mu farawa ne da shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. Masu rare barkamu da hutawa na kuma fatan kuma lafiya tare da 'yan uwa da abokan zama. sannan har ila yau barkan mu sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin afirka a yau wanda a cikinsa ne muke tattaunawa da wasu kwararru da suka kware kuma suka yi yawa fannonin nasu sani ba irin na shanu ba musamman kan abubuwan da shafi nahiyar afirka a yau a cikin wannan shirin namu namu taɓo batun nan ne na abubuwan guda biyar da gwamnatin amerika ta ce game da matsalolin jamhuriyar tarayyar nigeria wanda ni awal kunya zan ja akalarsa yanzu ku biyo mu don cin abin da shirin yake dauke da shi gwamnatin amerika ta fitar da rahotanni na shekara-shekara kan ayyukan da wasu kasashe suke yi a cikinsu har da nigeria rahoto na shekarar 2021 ya taɓo batutuwa ne da dama game da nigeria suka shafi matsalar tsaro da rashawa da cin hanci da keca 'yancin ɗan adam da kuma fararen hula da kuma siyasa da 'yancin ma'aikata domin tattauna wannan mutumin ne gayyato malam sani shehu bala shugaban kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta clo ta nigeria resan jihar kanan dabo london shi kuma yadda yake kallon waɗannan lamuran. ƙasar amerika ta saba yin wato manganu da yawa akan wasu ƙasashe game da abubuwan suke faru a cikin waɗannan ƙasashen to ko da yake daman kuna hankoron kare haƙƙin ɗan adam ne ba ganin kaman akwai wani kaman wato shiga hanci da kundune da amurka take sauran kasashen duniya me za ka ce mai da wannan bayanin na amurka da take kasashen duniya da kuma kawo mu kan tambayoyin namu akwai kudura kudure da ya ba wa ƙasa shi da dama da suka yadda da shi dangane da abin da ya shafi kare haƙƙin ɗan adam amerika ko faransa kowane ƙasashe da aka yadda da wannan tsarin da aka yi na declaration of human rights uh, universal human right ma'ana wani kuduri wanda yake kare haƙƙin ɗan adam kowa yana da 'yancin yi magana a kai ba wai iya dole sai amerika ba wanda ita ma amurkan idan ta yi abin da ya saba da haƙƙin ɗan adam to ragowar ƙasashe na duniya suna da 'yancin su yi magana a kan wannan sai dai inda gizon yake inda gizo yake saka kamar masu magana suke iya faɗa yadda aka yi amfani wajen shigar da magana amma da abin da yake ba daidai ba amerika tana da yanci ko najeriya kowace ƙasa akwai na universal declaration human rights haƙƙi na kare haƙƙin kowane ɗan adam a duniya sannan kuma akwai african charter of human rights mu ma yan afirka mu ma muna da namu wanda ƙasashe kusan duka sun saka hannu a wannan kudura-kudura sannan kuma ana zaben waɗanda suke shiga wannan abin da yake da alaka da wannan yanke domin su kula da yadda ake kare haƙƙin ɗan adam a duniya ko da abin nan ya zama sun yi daidai ko ba su daidai ba amma dai akwai eh, batu da za a fito a yi magana cewa kaza ya saba kaza ya saba kaza ya saba wannan ba za a ce abu ne ba daidai ba kowane ne ya yi ba daidai ba a gaya masa abin da ya ba daidai ba wannan ke dangane da tambayar ka ta farko dan gane da hasashe ko kisasi da amerika ce na cewa idan an sayarwa da najeriya makamai za a yi amfani da su wajen wannan tunani ne wanda ba dole ba ne ba ya zama na cewa daidai yana kuma iya zama daidai da kuma batun cewa a 'yan waje suna da hannu wajen kashe-kashen da da ake yi a najeriya ko suna shigowa duk ƙasar da ta amsa ƙasa akwai abin da ake ci masa sovereignty ƙasa ta zama cewa tana da kariya da duk wani hari da za a kawo mata daga makota ko abubuwan da ya kama da haka duk ƙasar da ta rasa abin da ake cewa sovereignty wani kuwa da izza da buwaya da za ta kara kanta daga harin da za a kawo mata daga waje to ta rasa wani abu da ake ce masa ta zama a matsayin ƙasa mai kula da kanta idan har cewa hashashen da ake yi daga waje ake kawo harin nan su wani ne suke kawo harin nan daga waje don me za ɗiban kuɗaɗen al'umma ana biya wa mutanen da suke da alaƙa da kare boda ta ƙasa da ake shigowa akwai jami'an sojoji akwai jami'an immigration akwai jami'an custom akwai sojojin sama akwai sojojin ƙasa akwai sojojin ruwa ta ƙaƙa har aka wasu daga waje waɗanda suke makota ne ko ba makota ne ba suke kawo hari idan daga waje ne in kuma daga cikin gida ne akwai hukumar leƙen asiri ta dss ka sani na sani huruminsu ne kuma aikinsu ne su kare abubuwan da ke faruwa a cikin gida ana ɗiban dukiya mai yawa ana biyan su wani aiki suke akwai 'yan sanda akwai mobile da abubuwan da ya kama da duk waɗannan da ake biyan su kudaden al'umma domin su kare al'umma gashi ba sa yi wani dalili ne ya sa ba sa yi don me kuma za a ci gaba da ɗiban kudaden mutane ana biyan su wannan dole ya zama na cewa akwai abubuwa wanda 'yan ƙasa za su kama an raina musu hankali malam bala amir ta magana a gaba da abubuwa guda biyar a kan najeriya na farko shine ta yi magana a kan kashe-kashe to wannan kashe-kashen akwai abubuwa guda biyu na farko shine akwai hannun kasashen waje akan wannan matsala ta boko haram sannan kuma wannan kasa ta america ta kasar da najeriya makamai saboda ta ce in an bata za a kashe wato fararen hula wanda yake kamar take yaƙi ɗan adam ne me na kasa da wannan abubuwa ba guda biyu a kan sace-sacen mutane abu ne wanda ke gaskiya a ƙasan mu da can an fara yin sa muna jin labarin sa a wani yanki to gaba ɗaya yanzu gashi abin har ya ƙara daga wancan yankin ya ƙara shigowa kuma wani yankin daga yankin eh, arewa maso gabas ya shigo yankin arewa maso eh, yamma kenan wanda ya haɗa jihohin sokoto kebbi zamfara a kano jigawa katsina eh, da kaduna wannan abu ne na matukar tashin hankali na cewa abin ana ɗiban mutane domin a biya kuɗin fansa kamar yadda mai girman shugaban ƙasa buhari ta faɗa lokacin da yake neman shugaban kasa wani ma'aikacin dan jarida dan uwan kuma ma'aikacin bbc yake tambayarsa akan cewa ai zaben ma zai yi saboda matsalar tsaro yake cewa me matsalar tsaro menene boko haram najeriya allah ya bata karfi na sojoji da dukiya da komai wanda za ta iya komai zama na cewa ta yi maganar rashin tsaro to kaga wannan jawabin da yau ga shi allah ya kaddara cikin ikonsa da bayansa buhari ya zama shugaban kasa me ke faruwa da ya kasa dakila wannan harka ta kidnapping na sace-sacen mutane da abubuwan da ya kawo ka. wannan tambaya ce da 'yan najeriya suke bukatar ya ba su amsa sannan abu na biyu da dangane da abin da shi mai girma gwamnan jihar kaduna nasir yan rufa'i ke faɗa cewa a kona daji eh, bayan kona daji eh, da yake magana a kona daji dajijjikan nan kudade aka kashe su akwai hukumar ra'ayi gandun daji da abubuwa da yaka a ra'ayinsa kafin kona daji ya yi magana barazanar cewa zai ɗebo sojojin haya da wasu ƙasashe wanda zai yi amfani da su wajen maganin waɗannan 'yan ta'adda to magana ce ita ce da ita farko shine cewa akwai jami'an tsaro na ciki shin jami'an tsaron nan na ciki aikinsu ne ba sa yi ko kuma yake faruwa idan jami'an tsaron nan suna aikin su yadda ya kamata abinda za su shine su ba da rahoton sirri ga 'yan siyasa da masu gudanar da mulki idan har suka zo suka yi abin da ya kamata eh, su jami'an siyasa da suke gudanarwa inda ba su gudanar da shawarorin da aka ba su ba da abubuwan da ya kamata su to me laifin jami'in leƙen asiri a ciki abin akwai fitintunu da dama a cikinsa amma kamar yadda ka sani cewa jami'an farin kaya na leƙen asiri na najeriya mutane ne da ya kamata a yabawa dangane da ayyukan da suke duk wani abu da ya kamata a yi waɗanda aka ɗan yi mu'amala da su da inda matsalar take 'yan siyasa suwa da suke kaza 'yan jam'iyyarmu ne ba za mu yadda mu yi musu kaza ba saboda akwai zaɓe da abubuwan da ya kawo ka akwai wannan zargin mai ƙarfi da 'yan najeriya suke so wannan shine uh, abin da ake tunani amma dangane da kone uh, gandun daji yadda dumamar yanayi take kone gandun daji ba tunani na ba zai ba da maslaha ba tunda mutanen nan ba aljanu ba ne ba masu satan mutanen nan an san inda suke gwamnati amfani da karfi tunda tana da karfi wajen magance wannan fitinar da muke ciki hakanan ta yi magana akan sace-sacen mutane wannan batu ya daga kowa hankali sannan kuma za mu ga cewa ita gwamnatin me yasa take yin wannan ba a kai ta kasa ne ko kuma a tana da wani shiri ne haka na ɓoye akan wannan wato bade ta yi ana wannan sace-sacen mutane sannan kuma me zai hana a bi wato shawarar da fa'a iya bayar cewa a kona daji duk gaba daya na so daga baya a san abin da za a yi dangane da abin da ya shafi cin hanci da rashawa a wannan gwamnatin da ta zo sai dai a ce inna lillahi wa inna ilaihi rajiun domin abin ya zama kamar wasan yara cewa akwai hukuma da aka kafa suka same ta ta yaƙi da rashawa da cin hanci kowa ya ga gwargwadon hali abinda wannan hukuma ta ɗan taɓuka dangane da waɗanda aka kama da ta'annaci da ta'adi da dukiyar al'umma amma yanzu abin da zai baka mamaki ba ma maganar yaƙi da rashawa da cin hanci da za a yi ba waɗanda wannan gwamnatin ce ko gwamnatin baya ta same su da ta'adi da dukiyar al'umma babban tashin hankali shi da cewa shugaban ƙasar da kansa ya gafarta musu akwai su jole inyami akwai dariye da wasu daga cikin gwamnoni shugaban kasa da kansa ko ta same su da laifi su ma sun da sun yi rashin gaskiya an kama su an ɗaure shi shugaban kasa ya sake su ya gafarta musu wani dalili ne yasa ya gafarta masu oho wannan zai nuna maka cewa to a tunda ma an ɗaya dukiyar wani zai zo ɗan jam'iyyar mu ko ana sayawa jam'iyyar su a gafarta mana to bari kowa ya abin da ya ga dama abin da zai gaya wa ragowar waɗanda suke mulki kenan sadaka zancen maganar yaƙi da rashawa da cin hanci ta zama wasan kwaikwayo domin har idan alkali da mutanen da za su yi ƙoƙari whistle blower su ce ne rashin gaskiya ga kaza ga kaza a je a yi shari'a a same shi da laifi yadda shi kansa ya laifi a ɗaure shi daga baya kuma shugaban kasar ya zo ya ce a'a ya ma gafarta musu to me amfanin yaƙi da rashawa da cin hancin daki tunda gafarta mutane za a yi sannan kuma karuwar layi dukiyoyin da aka ce an kwato ya aka yi da su ina aka kai su wani asusu aka sa su wani ayyukan ci gaba aka yi wa al'ummar najeriya idan wanda ya sata gwamna ne a mai da kudin jiharsa wani aiki aka yi a jiharsa in kuma na tarayya ne kudin mu ne mu duka wani aiki aka yi wa tarayya cewa wannan aikin da muka yi aka yi muku dukiyar da gwamna kaza kowa na kaza ya sata abin akwai takaici kwarai da gaske. To masararo a nan ne kuma za mu kawo ƙarshen wannan shiri na farko na Afirka a yau. A maimakon Malam Shehu Sani Bala, shugaban kungiyar kare haƙƙin adam ta CLO ta Najeriya rasan jihar Kano, ni a kunya da shirin na gabatar nake cewa sai wani jiko. Shirin Afirka a yau kenan to yanzu kuma kada a yi nisa don kwa ga shirin na muryoyin ko masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a cikin wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shirin Radio Hausa biyo hashi daga nan Tehran da ya saba baku damar zo bakin ku kan batutuwan da ke ci muku tuwo a kwarya kamar ga tattalin arziki, al'adu, siyasa, tsaro da dai sauransu. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu sashen Hausa na BOH barkanmu da haka So a yau ra'ayina zai tafi ne ko zan taya al'ummar musulmin duniya barka da zagayowar watan da aka haifi Hassan al jikan ma'aiki na farko alaihi wassalam muna taya dukkanin al'umma musamman ma al'umman da suke gudanar da bukukuwa ta dalilin wannan maulidin na imamul hassan da mustapha salamun alai muna taya su murna da fatan allah ta'ala ya maimaita muna allah kuma ya kara tabbatar da mu akan wannan tafarki na ahalul baiti alaihi musulam a ƙarshe kuma ina taya shek ibrahim ya kuma da zafi murna zagayowar wannan watan muna roƙon allah ta'ala albarkacin masu albarka allah ƙara wa malam lafiya allah ka tabbatar da mu akan wannan hanya assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah rediyon jamhuriyar musulunci ta iran na so ku bada dama ne kira zuwa ga gwamnatinmu ta nigeria a game da maganar tafiya yajin aiki na tsawon kusan wata biyar da malaman jami'o'i suke to gaskiya muna kira da gwamnatin kasarmu na najeriya ta muhammadu buhari da ta yi don mai iwa wajen kawo ƙarshen wannan tafiya yajin aiki domin gaskiya yan uwanmu matasa suna cikin baƙin ciki ko in ce cikin tashin hankali na rashin karatun nan na jami'o'i musamman a wannan yanayin da wasunsu daga ciki sun kusa kai shekarar ƙarshe da allah muna so gwamnatin najeriya ta ta biya wa malaman jami'o'i bukatunsu domin su dawo bakin aiki domin gaskiya rashin karatu a cikin wannan kasar tamu ba karamin abin takaici ba ne da koma baya domin hausawa suna cewa eh, shi ilimi eh, hasken rayuwa ne to don haka muna kira da gwamnatin mu najeriya da ta yi kokarin su sasanta su hausa teburin sulhu domin su dawo bakin aiki yan uwan matasa su samu ilimi ingantacce a naku ne gwani lawan ali game da angon najatu alhaji adamu katsina ina ma'aikatan ku fatan alkhairi musamman hasan barka salamu alaikum biyu ya Hausa Radio teran Ni magana Miji Muhammadu wanda aka sanar da suna mai soja mai adai da ta sahu a nan zandar da magaram kohon likitar dutse. Eh ra'ayina shine a yau game da 'yan siyasa namu na nan yar. Eh game da wani bayani da naji ji cewar Ibrahim Yakuba ya koma ya bi jam'iyya mai mulki. To gaskiya ni ban tabbatar da wannan labarin ba amma an hanyar zaman to ya tabbata haka din ne gaskiya abin ni ya faɗo mana bai yauni kenan sunna ma talaka kawai talaka ma ya fita harkar siyasa a yama fasa cewa yana son wani kowa ne saboda ko da ya je ya ce yana son wannan wanda bai san tare suke da shi ta za ta zo ta zama guda daya yanan talaka ya fasa ma siyasa ya fasa ma yin zabe to gaskiya inda abin ya tabbata gaskiya mitar da Allah da wannan aqidar tashi kenan aqidar tashi shi eh, bayan shi fari cikin shi baki ne kenan inda har ya tabbata haka din to Allah shirye su Allah shirye mu gaba kida nagode biyu sassa radio Tehran Tokar da a shafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare da ke zuwa muku daga nan Radio Hausa VOH. Malami na gaba gare ka. Assalamu alaikum radio VOH Iran kuna tare da mai magana Alkasim daga nan Agadez Jamhuriyar Nijar. A yau na shigo shirin ina so in bada ra'ayi na saman wannan rikici da ya faru tsakanin Falasɗinawa da Isra'ilawa a masallacin Kudus. To mu za mu hankali da hukumantan majalisar ɗinkin duniya in dai adalci ne za a mu duniya gaskiya sai sun fidda san rai da yadda suke siyasar duniya in dai suna son duniya ta zama lafiya. Saboda ga dalili ne tsakanin wannan rikici na eh, Rasha da ƙasar Ukraine an bige mutane hankali saboda duniya duniya ta ba ta tare da rasha tana bayan ukraine to su kuma eh wa yake tare da su kuma kafin wannan rikici ma na eh rasha da eh ukraine an jima ana wannan takaddama tsakanin isra'ila da yan falastin kenan kaga in dai gaskiya ake so a shanya cikin duniya sai majalisar inkin duniya ta san yadda za ta ranka siyasar duniya kuma eh majalisa kamar inkin duniya wannan ba wai majalisa ba ce ta majalisar inkin duniya majalisar watsa duniya ce saboda ba su gaskiya cikin lamurin sai kaga suna sa siyasa sai kaga ana fifita wata kasa da wata ƙasa kenan kaga wannan ba gaskiya bane wannan birni mai albarka ba wai musulmi bane kawai suke da shi duka addinai guda uku Mafi mafifitan addinai guda uku suna dangantaka da wannan waje assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala na san da Allah ku bani zama da tofa albarkacin majina game da wasu abubuwa da yake faruwa a ƙasar mu Najeriya a rashin zaman lafiya har wasu gwamnonin mu sukan fito su ce wasu manya ne a ƙasar nan waɗanda suke faɗa a ji kusan da sa hannunsu a wannan tashi tashen hankula da ake yi to kusan kuma zan iya cewa shi talaka bai buƙatar haka sakamakon shi zama lafiya yake so to idan ka ce ka san ko suwaye to suwaye shi talaka abin da yake so ya sani kenan to amma dai a ƙarshen muna roƙon Allah ya kawo ƙarshen wannan abu ya bamu zaman lafiya a ƙasa Najeriya gaba ɗaya da ma duniyar mu gaba ɗaya fata ga Allah ya kawo ƙarshen wannan abubuwa da yake faruwa daga lawal bai ban sassauci har Kaduna a Najeriya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa sashin Hausa na BOH muryar musulunci iran mai magana isu ne maɗaɗai da magaram jamhuriyar nijar na kira ku daga nan birni mai da jamhuriyar nijar da fatan za mu tsananta addu'a da mu a dangance da haɗarurruka da ake samu na 'yan bindiga da ma ƙasashen maƙwabtanmu to a dalilin wannan wata ya kamata mu riƙa tsananta addu'a allah kamu sauƙin abin kuma muna jajantawa al'ummar jihar sokoto dangance da haɗarin jirgin ruwa da aka yi aka rasa mutane masu dama wanda suka rasu allah shi kansu da rahama kuma allah ba baya haƙuri da dangana na gode ku tashi lahiya mai magana isu ne maɗafe da magaran jamhuriyar nijar na kira ku daga nan birnin mai da jamhuriyar nijar Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa gidan Radio Iran mai magana Hassan Lajo Umar daga birnin da magaram na jamhuriyar Nijar. Ina so ku bani dama zan yi tsokaci dangane da sassauta ma 'yan uwanmu na difa da aka yi akan dokar ta ɓaci. To gaskiya wannan abin da za mu ce wannan abin ya yi daidai tunda hakan zai sa su samu damar yin sallolinsu na cikin dare da sauran ibadu na wannan watan na azumi kuma muna roƙon Allah Ubangiji ya kawo zaman lafiya a ƙasashen mu na afirka da ma duniya ga baki ɗaya na gode ku tashi lafiya mai magana hassan alhaji umar daga birnin da magaram na jamhuriyar nijar Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu BOH Hausa mai magana Abdulaziz Kurizi daga birnin da magaram ta jamhuriyar Nijar. ta yau zan yi tuni da bisa al'umma na duniya ga baki ɗaya mu albarkacin watan ramadan ya allah ubangiji ka kare mu daga sharrin masu sheri allah ubangiji ka kare mu daga bala'o'i a cikin wannan wata allah ubangiji ka sa wannan wata mai albarka allah ka sa ba mu yi ishirar banza ba ya allah ubangiji kuma ka taimaki dukkan musulmi inda suke a faɗin duniya allah ubangiji ka ba mu albarkacin watan ramadan allah ka kare ƙasashenmu na afirka da kuma na duniya ma ga baki ɗaya daya to marilla da kuma naka ra'ayin nema muka kawo karshen wannan shirin sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryoyinsu ni hassan barka da na jagorancin shirin ke cewa da ku a kasance lafiya tokar da a sha'afa cewa ana tare ne da rediyo hausa biyu wacce daga nan birnin tehran muke zuwa muku a cikin shirin mana yammaci yanzu kuma ga shirin kisoshin rayuwa Isoshin rayuwa Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum sauraro Barka mu da warhaka, mu da sake saduwa a cikin shirinmu na kisoshin rayuwa. Shiri wanda yake kawo maku kisoshi wa'anda suka zo cikin Alkur'ani mai girma da kuma wasu littattafan addini wa'anda suka hada da Dastani Rastan na Atullah Shahid Murtada Mutahari ko kuma cikin littafin Masnawi na Maulana Jalaluddin Rumi. Da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin wannan shirin. To madalla masu sauraro mu ta yau ita ce kisar annabi dawud alaihissalam isra'ila ɗaya daga cikin annaban bani isra'ila kamar yadda kisarsa ta zo cikin alkur'ani mai girma inda allah yake cewa suka sami galaba a kansu tare da taimakon allah kuma dawudu ya kashe jaluta kuma allah ya bashi mulki da hikima kuma ya sanar da shi daga abin da ya so cikin suratul bakara aya ta 251 a cikin wannan ayar ce allah ta'ala ya ambaci dawud alaihissalam a yaƙi amma ya ambace shi a wasu wurare da dama daga ciki hadda zikirinsa tare da dabbobi da kuma kiransa zuwa ga hanyar allah subhanahu wa ta'ala har ila yau ya ba shi wani littafi wanda ake kira zabura cikakken kisar ita ce kamar haka wata rana yaƙi ya haɗa sarki taluta na bani isra'ila da kuma taluta na falasɗinawa a lokacin rundunar taluta kaɗan ce amma jaluta mutum ne mai ƙarfi kuma yana da ƙwarewa a cikin yaƙi annabi dawud salam yaro ne a lokacin yana tare da 'yan uwansa guda uku kuma suna cikin rundunar sarki da aluta an sanya shi cikin rundunar ne don ya ba da labarin abubuwan da ke faruwa a yaƙin amma ba don ya shiga yaƙi ba amma a lokacin da rundunonin biyu suka haɗu sai jaluta da alfahari ya nemi ya yi fito na fito da ɗaiɗaikun sojojin ɗaluta amma duk suka tsorata sai dawud salam ya fito ya nemi izinin sarki ɗaluta don yaƙi da jaluta sarki yaƙi da farko amma daga baya ya amince annabi dawud salam ya ƙi sanya garkuwa ko ya ɗauki takobi don yaƙi daga nan sai annabi dawud alaihissalam ya cire sulkin da aka ɗora masa don baya jin daɗin ya kuma aje takobinsa ya ɗauko sanda da kuma gufarsa har ila da kuma wasu duwatsu sai ya fuskanci jaluta jaluta ya ce masa kai yaro za ka iya da ni sai ce eh zan iya da kai don allah ne zai taimaka mani a kanka to daga nan sai annabi dawud alaihissalam ya fidda dutse guda daga cikin duwatsun da ya tara ya sa shi a gufan da yake rike da shi ya waina shi kuma ya hurga a goshin jaluta daga nan sai jaluta ya fadi matacce bai sami ko lokacin da zai daga takobi ya sari annabi dawud salam ba daga nan kuma yaƙi ya ƙare don sauran sojojin jaluta sun ga cewa ba za su iya yaƙi da sojojin ɗaluta ba tunda ƙaramin yaro daga cikinsu ya kashe shugabansu to lallai ba za su iya ba daga nan kuma suka tsere suka bar fagen fama da haka kuma ɗaluta da rundunarsa suka sami nasara akan sojojin jaluta da haka kuma allah ya ba su nasara akan sojojin jaluta tare da taimakon annabi dawud alaihissalam sai kuma bayan an koma gida sarki daluta ya ba wa annabi dawud alaihissalam yarsa ya aura amma don yadda mutane suke son annabi dawud alaihissalam cikin mutanen daluta sarki daluta ya ji tsoron dawuda don kada ya kwace mulkinsa da haka kuma ya fara shirin kashe shi sai matarsa wacce ta kasance diyar sarki ce ta je ta gaya masa sai ya bar gari daga nan dawud salam ya fara tara mabiyansa a daji sai sarki Daluta ya kasa haƙuri ya bi shi da wata runduna akan hanyarsa sai suka gaji sarki Daluta ya shiga kogo yana barci dawud salam ya zo a kusa da shi ya ɗauki takobin sarki ya yanka wani ɓangare na rigarsa sai ya hau kawun wani dutse inda ya kira sarkin da babban murya sai sarki ya tashi sai annabi dawud salam ya ce masa ni ba na son faɗa da kai ba na son kashe ka don da ina son kashe ka da na kashe ka da takobinka wanda na yanka wani bangare na rigarka da shi daga nan sai sarki ya tabbatar da cewa an fi karfinsa ya kuma tuba ya koma gida da yardan allah a cikin shirmu na gaba za mu kammala kisar annabi dawud salam idan allah ya yarda masu sauraro a nan kuma za mu dasa a cikin na yau sai kuma ta fito idan Allah kai mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Shirin kisoshin rayuwa kenan to yanzu kuma za mu barko da tafsirin alkur'ani mai tsarki da muka sabaka muku a dalilin wannan wata na Ramadana mai alfarma a yi sauraro lafiya. Bismillahirrahmanirrahim Jama'a masu saurari Assalamu alaikum. Daga nan Radio Hausa BOH Tahiran muke taya ku murnar kasantuwa cikin wannan wata mai alfarma na Ramalana. Na wannan shekara ta 1443 Hijiriya, wato 2022 Miladiya. Muna roƙon Allah Maɗaukakin Sarki da ya karɓa mana ibadunmu gaba ɗaya. Don haka yanzu sai ku gyara zama, don sauraron tafsirin Alƙur'ani mai girma. da Dr. Abdulkadir Mubarak zai gabatar maku da shi. Dr. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Na farawa da sunan Allah mai rahama mai jin kai. saboda haka kada ka yi wa maraya tilas kuma mai tambaya kada ka yi masa tsawa ربك فحدث amma kuma ka zantar da ni'imar Ubangijinka. Sai Ubangiji Subhanahu wa ta'ala kuma ya kawo wasu umarni yake nuna wa manzansa sallallahu Alaihi wa sallam umarni waɗannan umarni abubuwa guda uku ya umarce shi da su. Na farko Allah Subhanahu wa ta'ala da ya fuskanto manzansa yake cewa da shi fa'ammal ma fala taqhar Allah ta'ala yake nuna cewa amma dangane da abin da ya shafi maraya kar ka yi wani abu na ƙasƙantar da maraya kar ka nuna wani abu na fifiko akan maraya wani abu wanda yake ya shafi al'amura na maraya to maraya ana lura da shi ne ana ɗaukaka al'amuransa amma kada a ƙasƙantar da maraya saboda haka ne Allah ta'ala yake cewa fa'ammal yatima fala taqhar amma dangane da maraya to fa kada a wulaƙanta maraya kada a ƙasƙantar da maraya wannan yana nuna cewa akwai wata mas'ala mai muhimmanci dangane da ciyar da maraya da ainihin sarayar da dukiya wajen kula da marayu wannan kuma wani luɗufi ne wanda Ubangiji wa ta'ala yake so mutane su kasance a cikin wannan ludufi na Allah ta'ala kamar yadda shi Allah ta'ala ya zama mai ludufi ga mutum to mu ma mu kasance ludufinmu dangane da marayu mun ainihin yi wani abu wanda yake zai iya zama sababi na shigan mu cikin rahama Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda ya zo ma a cikin wani hadisi manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa man masaha ala ra'as yatimin kana lahu bi kulli sha'ratin tamurru ala yadihi nurun yau qiyamah Allahu akbar manzo yake cewa duk mutumin da ya shafi kan maraya to ya zama kowane gashi da hannunsa ya taba akan wannan maraya ranar kiyama kowane gashi wannan da hannunsa ya taɓa zai zama masa haske a ranar kiyama to wannan Ubangiji wa ta'ala kamar yana gaya wa manzansa ne amma kuma lalle da mu ne yake saboda shi manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam a kowane lokaci dama mutum ne mai kula da al'amura na marayu ya kasance a kowane lokaci yana aiwatar da dukkan abin da ya kamata aiwatar na kula da marayu wannan a cikin al'amura nasa sallallahu alaihi wa sallama sananne ne kai ka ce wani abu ne wanda yake faɗa amma lallai mu dinnan mu waɗanda muke mabiya manzan nan da mu ake akan cewa lallai mu kasance masu kula da marayu to kaga kenan ina waɗanda su ba ma abin da suke sai dai su kasance idan sun samu dukiyar marayu din su hau kai su cinye dukiyar marayu maimakon su kyautata wa marayu a'a su al'amarin ma mai ma suke su danne dukiyar ta marayu wani za ga cewa ko wansa ne ya rasu ya bar 'ya'ya sai ya kasance dukiyan wannan yara tun da yara ne kanana ya ji ya hau kai ya nuna cewa ma asali ma watakila ma ba ma na marayun ba ne sai ya hau kai ya ci ko kuma wani makoci ko kuma wani dangi gashi nan dai al'amura na cin dukiyar marayu ya yi yawa a cikin al'umma ko kuma waɗansu ga dukiyar Allah ya ba su Allah ya wadata su maimakon su je gidajen marayu suna ciyar da marayun nan suna yin wasu abubuwa na taimaka marayu din nan sai ga cewa dukiyar nasu suna sarayar da su cikin wasu al'amura waɗanda ba ainihin shine Allah subhanahu wata'ala ya umarni da ayi ba saboda haka wannan umarni umarni ne ga rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a aikace shi kuma rasulullah ya aikata al'amura ɗin da ubangiji ya umarce shi amma mu mabiyan manzon mu mabiya wannan addini na Allah ta'ala mu ne Allah subhanahu ta'ala yake wa umarni da kula da al'amura na marayu to saboda haka sai Allah subhanahu ta'ala kuma yake cewa a cikin umarni na biyu wa amma sa'ila fala tanhar Allah ta'ala yake cewa lallai wannan al'amari da nake umarni dangane da asa'il wane ne asa'il aka ce asa'il wani mutum ne kuma duk wani mutum wanda zai zo yana neman taimako Allah ta'ala yake cewa fala tanhar kada ka kore su kana cikin fushi sai ka ji wani mutum ya zo yana neman taimako salamu alaikum alhaji salamu alaikum sannun ku da hutawa ina ɗan neman taimako ne ina cikin wani hali kaza kaza to sai ka ga wai maimakon a ɗan saurare shi in ma ba za ka bashi ba sai ka yi masa magana mai taushi amma wasu sai ka ga sun yi wani abu na kyara kai dala ta shiga bar nan gurin sake zuwa nan irin waɗannan wanda yi irin wannan shine abin da Allah ya hana din nan wa amma sa'ila falatan har wato dangane da mai tambaya wanda ya zo gurinka latan har kada ka kasance ka mai da shi ta hanyar wasu abubuwa na magana mai kaushi mayar da mutum ta hanya magana mai kaushi shine wannan abin da annahar din da ake magana ka ce kai ta shiga mu guri kai fice daga nan irin waɗannan magana Allah subhanahu ta'ala ya hana dangane da wanda ya zo yana tambaya a wurin mutum waɗansu suna bayani a kai na cewa abin da ake nufi da sa'il a nan sa'il ne wanda ya shafi al'amura na addini ko na ilimi ko na aƙida ko na al'amura dai da suka shafi wannan domin suna kawo cewa wai suna da dalili akan cewa wannan shine ake nufi a cikin aya sai suka ce wai saboda Allah ta'ala ya ce wa wajadaka dhallan fahada saboda wannan dalilin ne su suka mai da abun al'amara ne ba wai ana nufin mai tambaya na neman taimako a rayuwa bane a'a saboda Allah ta'ala kafin wannan aya din yayi maganar cewa ya same ka ba ma'abucin ah, shari'a ba fahada sai ya shirya da kai to idan wani ya zo a sa'il din nan sai suka ɗauka akan to wanda ne zai zo ya tambaya amma tambaya ta shirya ta Allah ta'ala wanda suke nuna cewa hidayatul sa'ilin zuwa ga manzo shine ya nemi shi wannan sa'il din a shirya da shi shirya ta addini ko kuma a nuna masa al'amura na ilimi to ala idan ma wannan kamar yadda waɗansu masu tafsiri suka bayyana in wannan din ne sai dai a ce shi ma yana daga ciki amma ba kada a yanke a ce kurin shi ne ake nufi to akwai ma tafsirai da waɗansu suka zo suka ce abin da ake nufi da sa'il shine alfaƙir wanda ya ce ba shi da al'amura na duniya faƙiri ne mara abubuwa wanda suke na rayuwa to duk dai abubuwan da ya kamata mutum ya yi shine ya ga yi wani abu wanda zai taimaka wa duk wani wanda yake fakiri din ne ko kuma wanda yake yana neman wasu abubuwa na shirya ta addini din to wannan duk ma'anonin da suke tafiya a kai al'amura ne waɗanda suke ya shafi al'amura na madiyya ko kuma al'amura na ma'anawiyya to ko al'amuran madiyya din ne ko na ma'anawiyya duk yana tafiya ne akan ai shari'a ce shari'a ce ta Allah subhanahu ta'ala wanda yake shirye da manzansa sallallahu alaihi wa wasallam mu kuma mu ya kamata a ce mun aikata irin waɗannan al'amura domin a rayuwar manzo sallallahu alaihi wa wasallam mun ga yadda ainihin rasulullah ya kasance cikin al'amura na taimakawa mutane musamman in aka ce a fagen ilimi din ne ma to al'amarin ai annabin rahama sallallahu alaihi wa sallama shine akan gaba wajen taimakawa masu neman sani al'amura da ya shafi alkur'ani da kuma dukkan wasu al'amura ma da ya shafi al'amura na duniya ɗin saboda haka shi wannan al'amari na asa'il sa'il din nan sawa'un al'amura ne na duniya ko kuma sawa'un al'amura ne na addini ma'anawiyat ne ko madiyat ne to gaba ɗaya dai manzo sallallahu alaihi wa sallam ya kasance mai taimakawa kuma baya kyaran kowa ta wannan bangare saboda in wani ya zo neman sani a gurinka to kar ka kore shi kar ka kyare shi ka isar da wannan sako gare shi ka shiryar da shi domin ya samu wannan shirya to sai kuma ubangiji suna ta'ala daga ƙarshe yake cewa wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith sannan kuma daga na da ni'iman da ubangiji subhanahu ta'ala yayi maka fahaddith ka sanar da wannan ni'ima din Allah subhanahu ta'ala yana nuna al'amura na godiya gare shi duk wata ni'ima da Allah subhanahu ta'ala yi wa mutum ka gode masa ka gode wa Allah kuma godiyan nan ba ta hanyar alfahari ba ba ta hanyar ɗagawa ba ta hanyar aiki ake gode wa Allah aikin nan zaka iya kasancewa ta hanyar ciyarwa da kuma nuna wannan ni'ima din da Allah subhanahu ta'ala ya yi wa mutum Allah ta'ala ya baka wani abu na ni'ima to ka gode masa ta hanyar kyautatawa da zaka yi wa al'umma ta hanyar godiyan ubangiji wannan ni'ima shi ne cewa lallai wannan godiya tana ɗamfaruwa ne da aiki sawa'un wannan abu da Allah ta'ala ya maka na ni'ima ni'ima ce ma'anawiya ko ni'ima ce madiya abin da ya kamata mutum ya yi shi ne a kowane lokaci ya zama mai godiya ga ubangiji subhanahu wata'ala amma lallai godiyan nan ka yi ta da baki sannan kuma ka yi ta ta hanyar aiki wannan aikin da mutum zai yi ya nuna abin da Allah subhanahu ta'ala ya yi masa lalle ya gode masa to wannan godiyar ita ce ubangiji subhanahu ta'ala ya fi so ga dan adam ta hanyar ciyar da fukara'u ta hanyar ciyar da dukkan wasu wanda suke mabukata ta hanyar yin abubuwa wanda Allah yake so wajen taimakawa bayansa to wannan ita ce godiya ta haƙiƙa. ubangiji wata ala kamar yadda ya zo a cikin wani hadisi daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa inna allaha ta'ala idza an'ama ala abdihi lalle ubangiji wa ta'ala idan yayi wata ni'ima ala abdin ga wani bawa ni'imatan wannan ni'ima ni'ima da Allah ta'ala yayi ga wani bawa manzo yake cewa yuhibbu an yara asaran ni'imata alaihi yana so ya ga wani abu na gurbin wannan ni'ima ɗin ga wannan bawa nasa to wannan wani bangare na nuna ni'iman Allah ta'ala ubangiji ya maka ni'ima ya baka dukiya ya baka kuɗi ya baka gidaje amma kana butowa a gaban jama'a kullum kai ne babu kai kaza da kaza Allah to ga mu nan dai wallahi ai babu abubuwa bayan Allah ya maka ni'ima ka ji ka nuna wa mutane wannan ni'ima a'a al'amari ne wanda yake ka zo ka nuna wannan ni'iman, ka sa kaya masu kyau ka ƴaƴanka a gansu cikin walwala ka ba su kaya masu kyau ka ciyar da su abinci mai kyau gidanka ka yi shi yadda ya kamata daidai gwargwadon Allah ta'ala inda ya baka ni'iman nan ka nuna in mota ce ka sa ka samu daidai gwargwadon wacce ta cancanta da kai ka shiga mai kyau ka nuna wannan ni'ima din shine Allah ta'ala yake so wa amma bi ni'mati rabbika fa dangane da ni'iman da Allah ya yi maka to ka sanar tahaddus ni'ima ba magana ce ta baki kurin ba ta bakin ma ka faɗa ka dinga cewa alhamdulillah a kai mu kam ai alhamdulillah Allah ya mana kaza Allah mun gode maka wannan ma yana daga ciki sannan a aikace ma a gani a cikin jikinka kana cikin wannan ni'ima ta Allah ta'ala iyayenka in suna da rai su ma suna ciki yan uwanka in suna nan su ma suna ciki matanka ƴaƴanka. su ma a ga wannan alamomi na wannan ni'ima da Allah ya maka a tattara da su sannan ka zama mai ciyarwa mai yin sadaka mai tufatar da waɗanda ba su da tufa duk waɗannan abubuwa ne waɗanda suke sun tabbatu akan cewa ni'iman Allah subhanahu wata'ala sawa'un ma'anawiyya ce ko kuma madiyya lallai wannan wani abu ne da ya kamata a dinga nunawa a dinga kuma sanar da mutane cewa lallai Allah ya yi wa mutum ni'ima kada ka kasance Allah ya maka ni'ima amma kuma kana ɓoye wannan ni'ima ɗin kana nuna wa mutane baka cikin wannan ni'ima ɗin. To masu saurare saboda a ƙarancin lokaci da muke da shi, a nan za mu yi bankwana da ku sai kuma da yardan Allah a shirinmu na gaba. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. To da wannan ne muka kawo ƙarshen jiran shirin namu amma kafin mai salama ga Abdullahi Salu Usman Katsina ɗauke da wasu daga cikin labaran duniyar da aka riga aka ji ko da a takaice ne. Ƙasashen musulmi na ci gaba da mayar da martani akan kona Ƙur'ani mai tsarki a kasar Sweden. Shugaba Putin na Rasha ya ce kasashen Turai suna cutar da kansu ne ta hanyar ƙaƙabawa ƙasarsa takunkumi. Shugabar isi na Iran ya ce martanin iran zai kasance a tsakiyar isra'ila ne idan ta yi kawo wa kasar iran hari to masu sauraro da kuma hakan ne muka kawo karshen gaba ɗayan shirin namu na wannan lokaci sai kuma can gobe da safe idan an sake lalbomu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni hassan barka da na jagorin shirin da ma abdullahi salihu usman katsina da karanta mana labaran duniyar muke muku fatan alheri mu kwana lafiya daga nan birnin tehran